Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Masu mu a sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Su kuma masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kamata da ce kai tsaye ta harsoshin FM na VOA Africa. a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya haka kuma na iya samun mu a alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana Masu na'urar kwamfuta kuwa suna iya samun mu a duk lokacin da suka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 8 ga watan Maris na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa grace ba mu kanun labarai babban madugun hamayya na kasar saliyo julius ma da biyo ya yi kira da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu kan tituna suna fito na fito da 'yan sanda da ya sanadiyar rasa wato yin rauni akalla mutum guda shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya karel van osterom ya jaddada kiran da majalisar ta yi na neman dukkan bangarorin siriya su aiwatar da umarnin tsagaita wuta kana akwai alaman cewa za a cire wasu kasashe daga cikin shirin karin kudin fito da shugaba donald trump na amurka ke dab da sanarwa akan wasu karafa da ake shigowa da su a nan amurka daga waje to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ne ake bikin ranar mata don haka rahoton namu gaba daya game da wannan rana ce da farko bari mu faro daga jamhuriyar nijar mace tana da 'yancin ta nemi ilimi kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai ɗiya mace wanda namiji ya nema yi ilimin ɗiya mace na shi. Daga Bauchi ma Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoto na ranar mata inda ɗaya daga cikin shugabannin matan ke cewa. ita ka san yawancin lokaci ka samu mace ko tana da abin da za ta faɗa an taro ne na maza sai a ce ta shiru kawai ke mace to muna nema a idan ba haka mu ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama. Haka kuma ga nan zaune tare da Grace za ta gabatar mana da shirinta na domin iyali, amma fa kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Babban madugun hamayya na ƙasar Saliyo ya yi kira jiya Laraba da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu a kan tituna suna fito na fito da 'yan sanda da ya yi sanadin jin raunin akalla mutum guda bayan an wuni ana gudanar da zaɓe lami lafiya. Julius Madabio ya shaida wa manema labarai a shalkwatar jam'iyyar Sierra Leone People's Party da ke unguwar 'yan gata ta Goderich a birnin Freetown cewa muna so jama'a su kwantar da hankulansu su zauna lafiya domin mu samu ganin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da a rayuwarmu. an gudanar da zaɓe a ƙasar saliyo jiya a wani abin da masu sharhi kan lamura suka ce ya fi kowanne zafi a tarihin ƙasar biyo yana ƙalubalantar samura kamara na jam'iyyar all people's congress mai mulkin ƙasar yanzu da waɗansu 'yan takara goma sha hudu a zaben shugaban ƙasa shugaban ƙasa mai ci yanzu ns bai koroma na jam'iyyar apc zai sauka daga kare ga mulki bayan kammala wa'adin mulkin sa biyu an gudanar da zaɓe lami lafiya a duk faɗin ƙasar amma bayan rufe rumfunan zaɓe sai aka fara tashin hankali a Goldrich bayan samun rahoton watsa wata hatsaniya wadda ta auku a kofar shalkwata slpp inda ƙusoshin jam'iyyar suka ce suna tantance sakamakon da ake fitarwa Shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Karel Van Osterom ya jaddada kiran da majalisar ta yi na neman dukkan ɓangarorin Siriya su aiwatar da umarnin tsagaita wuta, ya kuma bayyana damuwa dangane da halin kunci da al'umma ke ciki a Siriya. Van Osterom ya bayyana haka ne bayan wani zaman kwamitin Sulhu jiya Laraba domin tattaunawa kan shirin tsagaita wuta na kwanaki talatin. da kwamitin sulhun ya buƙaci ya aiwata cikin wani ƙuduri makonni biyu da suka shige wanda kuma aka yi watsi da shi rashin kiyaye ƙudurin tsagaita wutar ya sa burtaniya da faransa suka buƙaci yin wannan zama na sirri na kwamitin sulhu an ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa jiya laraba a gabashin gota yayin da ya kasance tungar 'yan tawaye a wajen babban birnin ƙasar Siriya wanda kuma tun a shekara ta 2013 dakarun gwamnati suka kai masa farmaki. Dakarun gwamnati sun yi ta lugudan wuta a yankin da jiragen sama suka kashe ɗaruruwan mutane. Hare-haren da gwamnatin ƙasar ta fara kaiwa makonni biyu da suka shige a yankin da yake ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye a kusa da Damascus. ya kasance ɗaya daga cikin ƙazaman hare-hare da aka kai tun da aka fara yakin kusan shekaru takwas da suka shige. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ke sa ido kan harkokokin Siriya ta sanar jiya cewa hare-haren da gwamnatin Siriya ke kaiwa sun raba gauta gida biyu da cewa a yanzu sojojin gwamnati na iya yin harbi akan kusan kowane ɓangare na wani ɗan zirin da ya haɗa ɓangaren arewacin a kudancin gauta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akwai alamun cewa za a cire waɗansu ƙasashe daga cikin shirin ƙarin kuɗin fito da shugaba Donald Trump na Amurka ke dab da sanarwa akan wasu ƙarafa da ake shigowa da su Amurka daga waje. sakatariyar watsa labarai ta fada white house sarah haka sanders ta shaida wa manema labarai a ranar talata cewa muna sa ran shugaban ƙasa zai sa hannu a kan wani abu ƙarshen mako kuma mai yiwuwa ba zai shafi ƙasashen mexico da canada ba bisa dalilan tsaron ƙasa kuma akwai yiwuwar cewa za a tsame waɗansu ƙasashe ma a bisa irin wannan dalili. majiyoyi a fada white house sun kuma ce mai yiwuwa a fito da wannan sabon shirin karin kudin fito ne na shugaba trump da ake catar baki sosai a kai a lokacin wani bikin sanya hannu da karfe uku da rabi na rana wato tara da rabi kenan na dare agogon najeriya yau alhamis a fadar white house kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci ta bakin wani babban jami'in amurka yana cewa za a fara aiwatar da matakin kimanin makonni biyu bayan shugaba trump ya sa hannu a kai a halin da ake ciki kuma wato fargabar da ta kunno kai a game da yiwuwar sa insa na cinikayya ta sa waɗansu kasuwannin hannayen jarin amurka da na ƙasashen asiya faɗuwa jiya laraba biyo bayan murabus ɗin mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tattalin arziki daraktan majalisar harkokin tattalin arziki na ƙasa gary cohn yana kan gaba wajen yin adawa da shirin shugaba Trump na ƙara kuɗin fito da kashi 25 kan tama da kuma kashi 10 cikin 100 na kan goran ruwa ko farin ƙarfe da ake shigowa da su Amurka daga wasu ƙasashe. Grace Alheri abu kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar akan ranar mata ga kuma rahoton da Tamar Abare ta aiko mana da shi albarkan wannan ranar. maudu'in na sallar mata ta bana shine daidaito tsakanin jinsi ko menene dalilin zabar maudu'in nan madam ibrahim ummul muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta nan jihar da magaran saboda daidaito nan da ake waɗi yau da gobe kullum ana zancen shi ka aga kama so ne muke mu ɗauki mace daidai da namiji a ba ɗaya ba ne amma bisa fannin aiki ne ake son shi ne daidaiton da ake nema ba bisa wani fanni ba shi wannan maganan daidaito ba yau ake yin shi ba amma har yanzu matan ba su gani a ƙasa ba kamar waɗanne hanyoyi ne za ku bi na ganin kun magance wannan matsaloli da kuke waɗi to wannan matsalolin da ake mata ba su gani ba a ƙasa kusan abu ne wanda in an rigai an sa shi gaba tun daga iyaye da kakanni akwai na farko wanda ake ce ma jahilci menene jahilci ko bisilimcin mu da muke yi yanzu ya ce mace ta nemi sana'a ta nemi abin da zata hudda kanta kenan wannan tun daga farkon harin shine ake bi sai a ce addinin musulunci ya hana mace ta yi kaza yanzu bisa wannan malaman ma muna bin kansu su ma muna tambaye su akwai hadisai da dama suna hido muna suna kwatanta mace tana da yancin ta nemi ilimi kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai diya mace wanda namiji ya nema yi ilimin diya mace na shi za su mai da hankali wajen waye kai ganin cewa ya fara tasiri wannan sallar zamu musamman bisa ga sensibilization kin ne zamu ana yi yau da gobe waye kai Shi ne zamu ta yau da gobe me amma duk da wannan daidaito ana ganin alamu yanzu akwai sauyi bisa gada amma yanzu wannan sallar ta shahi matan karkara da yara na karkara kenan waye kai yanzu muka yi sallah wannan muka kare muna da niyyar mu yi tsari wanda za mu iske cikin kowace gunduma muna da wakilai kenan wannan wakilan namu na karkara na gunduma da mu da su zan mu yi tsari wanda zan mu yi ta dai har Allah ubangiji ya sa mu ci mu gurin da muke nema to kun yi magana waye kai waye kai kullun waye kai game da kuma ga maganar sana'a na dogaro da kai to amma matan na karkara kuna sama musu kamar wani jari haka ko kuma wani abin da zai ise su su dogara da kan nasu su yi sana'an na dogaro da kai to wannan jari fisbirla bakin gwargwado wata in allah ya sa ana yi alhamdulilahi akwai ƙauyuka da dama waɗanda duka daga can babban abin ga minister kinmu na mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙi yaran gana duk su yi bakin gwalgwado an ɗaya rarraba ta hunonin wannan na niƙa. sai dai duk da a koyaushe sallar tana mai da hankali ne kan matsalolin mata su kuma sun ce ba su san ana yi ba kamar yadda waɗannan mata suka yi bayani. sunana zulaha ba mu san ana yin ta ba saboda an ce za su huto su ce taimakon mata ake za a ba mata jari za a ba mata muri har yau Allah bai sa ba muka gani zuwai to malama yi gashi yau sallan mata ce to ko kin san da ita ka mu wani sallan mata ba mu san ta gida ko ka san ta yan bariki yanzu garin mu gashi wuya ita shehu bana damuna ba ta yi ba daɗi ba mu abincin yaba mu na gobe yanzu ka fama muke mu samu ko mu tattara mu koma gari ko wani dan boye boye ma kan hiya ina ne zaki kai wani dan nema nema ne zani wani dan nema nema abin da ban ajiye ba an Allah sa na samu ka yan yara mu samu ko dan komo na marabari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger ya madalla a gaida tamar abari daga jihar Bauchin Najeriya shi ma Abdulwahab ya aiko mana rahoto game da wannan ranar. is a saƙon sakon da ya gabatar dangane da bikin ranar mata na duniya na shekara 2018, sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce tambaya mai sauƙi dangane da daidaito a tsakanin jinsuna shine batun iko sabida da haka karfafa mata na daga cikin muhimman manufarmu a majalisar ɗinkin duniya ta hanyar samar da kafa da zai samar da yanayi da mace da namiji za su rinka ayyuka tare daidai wa daida don ba da gudummawa a duniya hajiya halima madi ita ce jami'ar kungiyar karfafa mata dangane da sha'anin zaman lafiya a arewacin najeriya ta yi tsokaci dangane da ranar mata na duniya muna dace a bata in ilimi ne a bata ta makaranta idan aiki ne ta dace a bata kar a ce don ita mace ne a barta a baya muna neman equal opportunity in ji bature duk inda muka samu kanmu duk wani irin taro ne zamu yi magana muhimmancin ya mace mu nuna tana da amfani mu nuna a bata zarafi ita ma ta yi makaranta mu nuna an aiki ne kar a ja ta baya a bata zarafi ita ma ta yi aiki ta nuna bajintan shi shine maganar da muke muna neman eh, inda za a faɗa mace ta faɗa a yadda da ita ka san yawancin lokaci za ka samu mace ko tana da abin da za ta faɗa an taro ne na maza sai a ce ta shiru kawai ke mace ne to muna nema a idan ba aka ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama da kai to harkar siyasa to harkar mm, mm, gwamnati muna nema sai To sako ko kuma fatanki a wannan rana me zaki ce? Fatana dai shine fata cewa duk wani haifon da Allah ya ba mutum ya sa hannu ya gode ma Ubangiji. Taken bikin ranar mata na duniya na wannan shekara shine yanzu ne lokaci masu fafutuka a yankunan karkara da kuma birane domin inganta rayuwar mata. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ya raba To shi ma Haruna Dauda biyu ya tattauna ne da shugaban kungiyar gidauniyar Kaltun wato Umar kaltun akan wannan rana kuma ya fara tambayanta ne yadda suke ji yadda ake ɗaukar mata a cikin al'umma a gaskiya ana, ana fuskantar wasu kalubale a nan uh, more especially a uh, arewa maso gabas abubuwan da ke faruwa da su sace-sacen 'yan mata na makarantu da ke faruwa so wannan ranar murnan zai kasance ranar murna ranar bakin ciki domin mata ne aka kwasa. To akwai batun fyaɗe da mata suke fuskanta musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. kamar ya wannan abin ya shafi eh, musamman al'umman wannan yanki ne mata da wannan ke wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya a gaskiya ana fuskanta sosai akwai cases inda muka muka fuskanta ya faru da wasu wanda suke yanzu ma muke kan kes din kuma abin kuka ne sosai wallahi kamar ya yanayin sa yake ya tsananta ne ko kuma ana dan samun jifa jifa ne gaskiya ya tsananta ana samu sosai sai dai nan gaba kuma bamu san muna rufata dai ya ragu ya yi ƙasa. To kamar wani mataki za a ɗauka don magance irin wannan yawaitar wannan matsala? Maganin wannan matsalan shine faɗakarwa kamar mu aikinmu ne faɗakarwa. mu rinka faɗakar matasa mu rinka jan hankalin mutane wayar da kai mu wayar da kawunan mutane zai rage wannan aika-aikan sosai bayan nan kuma akwai matsalan da ake samu kamar 'yan mata waɗanda muke fesin waɗanda kes wasu kes ɗin ke hannunmu wasu talla suke tafiya so idan suka fita tallan nan iyaye ba bin su suke ba su je su ga menene ke faruwa za su je su fuskanci halaye kala-kala a waje su dawo to yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu agogo na ya ce karfe goma na tsakar dare da minti goma bakwai ga kuma shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka ton ka ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika makonni biyu da kwana uku da awon gaba da 'yan matan sakandaren dabci 110 bisa ga adadin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ba tare da sanin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. A ci gaba da bin diddigin wannan lamari wakilin Haruna Dauda biyu ya kuma zanta da Malam Adamu Dan Borno wani mai sharhi kan harkokin tsaro a shiyar arewa maso gabacin ƙasar, wanda ya bayyana lamarin da cewa. abubuwan da yake tafiya a north east gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talaka ce mutanen north east da najeriya da arewacin najeriya gaba ɗaya suka zaba gaskiya ta yi felin na mutanen wannan yanki domin in ana maganan security ana fa magana ne kawai a rediyo da talbijin amma a aikace din gaskiya ba haka bane ba ku ganin abin da ke ana kama yan kungiyar boko haram wasu na mika kansu ba ganin kamar wannan ma wani nasara ne wanda za a ce an gan shi zahiri waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne in aka je aka same su dama suna cikin karni na wuya na boko haram sai su ce shikenan sai a yi musu kuɗin goro amma zahirin magana din ba yan boko haram bane sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu har yanzu a ce gwamnatin nan tana da shekara uku yan tsirarun yara a ce sun fitini mutanen north east gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi ashirin da wani ba jihar borno ba a iya ma shiga yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi a shiga ƙauyuka da ake yi da ake faɗa har a daɗin inda za a bi irin wayannan hanyoyin za a iya shiga yanzu yau in za zaka bi hanyar dambuwa da harbe harbe zaka bi wannan hanya to daɗin ma za ka yadda zaka bi da harbe harben ai zaka iya bi a fito a yaki wannan abun kuma su daina siyasa da shi shi shugaban kasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen Borno da suka bashi ƙuri'a ya zo ya duba ya ga wannan abun tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abun ko kuma ba a yi ya zo ya bi hanyar Maiduguri ya je biyu ya zo ya bi hanyar Bama ya tafi Mubi in ya so ya ga cewa eh lalle lalle sojojinsa suna aiki ko ba sa aiki National Security Advisor shi dan Manguno ne ya zo ya kwana biyu a Manguno ya tattauna da dattijan Manguno zaune ya ji abubuwan da yake tafiya na ce ma yaƙi ne da ake yin shi a gidajen rediyo da talbijin a zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi domin wa'annan yaran an so macin karfin su gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da ah, kwamandojin su aka zo aka bayar suka je yanzu suka yanzu haka suka zo suka abin nan suka dawo da yakin nan sabo an bayan an riga an fara samun sauki a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da kwamandoji a lokacin suka kashe irin su kanal habu ali da wa'ansu makamantansu manya-manyan sojoji in kana bibiya biyar abin ka rika gani ba siyasa muke sa ba gyara muke nema abin da ake cewa shine ba ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi ai maganan cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar Boko Haram sannan aka karbi a wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok abin da ake faɗa kenan kai ce na ka samu wannan cewa. jaridun ƙasar nan sun buga cewa lalle lalle har da kuɗi mun karanta a jaridun ƙasar nan ba wanda ya fita ya ce mana eh wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne har shine kwamandojin har aka tare su mun ga bidiyon da su ƴan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanen su har suna cewa lalle lalle za su kaddamar da hare-hare suka kaddamar da hare-haren gashi yanzu illan barin kwamandan boko haram din gashi an je an sake ɗebe 'ya'yan mutane a dabci wancan abun bai zame wa gwamnatin nan tarasi ba still har ta bari aka zo aka sace 'ya'ya a dabci kwamandan da yake kwamandin eriyan ya kamata a dauki mataki a kansa na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dabci zuwa sambisa har su zo su wuce ga jiragen sama da gwamnati take da shi ga abubuwan da abun nan suke da shi tukun a ce har wa'annan yaran sun sake bata a ƙarshen makon nan jihar yobe ya zargi rundunar sojan ƙasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na dabci wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai wanda har yau babu wanda ya samu komar waɗannan ɗalibai gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim kaidam ya ma kara ne da bada wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin buniyadi a shekarar 2014 wanda aka hallaka ɗalibai kusan hamsin a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin gama abin da ke cewa this kind of incidents happens around 2014-2015 in Yadimba to our dismay referring to that uh, yadin Buni incident. Ya ce irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa zuwa 15 a garin yadin Buni amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin yadin Buni tun a wancan lokacin ne da safe aka janye jami'an sojan da ke wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta inda suka kashe ɗalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan kuma wannan lamari na da cima yana da gamaceceniya da abin da ya faru a yadin yin burin don kuwa wannan gari na dabci amma janye jami'an soja da ke wannan gari gwamnan ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na karyata wannan batu amma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa yana zaton cewa wannan bayanai da suka bayar ba gaskiya ba ne wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa a cewar gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam sai da alamun kalamin gwamna Ibrahim Gaidam din bai wa rundunar sojan daɗi ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta aikiwa manema labarai da ke ɗauke da sa hanyar mataimakin mataimakin daraktan hudu jama'a na rundunar sojan ƙasar na operation lafiya dole wato kanal Nwachukwu unyama wanda ya ce su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata don tuni suka fatattaki wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin dajin sambisa da ma yankin tafkin chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma ci gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram din a daji ya ce wannan kalamin gwamnan jihar yobin abin takaici ne kan sojojin najeriya musamman ma na operation lafiya dole sanarwar ya kara da cewa ɗebe waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin tafci don kai ɗauki zuwa garin kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan najeriya da ke wannan gari amma a zo ana fitar da irin waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu sanarwar ya ce wannan zargi da gwamnan jihar yobin ya yi ba shi da hujja balle makama da mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram kamar da muke yi a yanzu musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar yobe cewa za mu ci gaba fafutukan nemo waɗannan ɗalibai da aka sace a wannan makaranta na dabci don mu tabbatar cewa mun sace kwato su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda. A makon jiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa kwamiti domin bincike sace 'yan matan matakin da bai kwanta wa 'yan Najeriya da dama a rai ba kasancewa har izuwa wannan lokaci babu wanda ya san ainihin abin da rahoton kwamitin binciken sace 'yan matan Chibok ya kunsa balle gani a zahirance matakan da aka ɗauka na aiwatar da shawarwarin kwamitin ga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja. To confirm the presence, composition, scale and disposition of security emplaced in Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan Major General Babaka na Manguno yayin da ke kaddamar da 'yan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren da. Dabci a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dabci da ma a makarantar sakandaren 'yan matan kafin a sace su. Ku asase yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dabci. Ku binciki yadda aka yi aka sace waɗannan ɗalibai. Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace? Ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan. Ku kuma zayyana yadda za a ceto 'yan matan nan a duk inda suke a duniya. Abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike fa ba irin na kwakwab ne a don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata malam kabiru adamu ƙwararre ne a sha'anin tsaro a najeriya akwai ɗan matsala kan naɗin da da misali abin da bature ke ce ma commission of inquiry aka yi aka faɗaɗa shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda kasa an san da zan yaddadu ne ba su da bangaranci ba su da siyasa a cikin ko kuma 'yan jaridu irin masu zaman kansu wanda 'yan kasa an yadda da su. kaga wannan ya zama commission of inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo. Sardonan Damaturu Alhaji Bello Arabi na ɗaya daga cikin dattawa a jihar Yobe. A baya ma can irin wannan ya taɓa faruwa a Cibo. A lokacin da wannan abu ya faru ma an naɗa irin wannan kwamiti wanda ya yi bincike masababin ɗaukan yaran nan da kuma inda suke da kuma inda za a yi a dawo da su babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa to a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya to sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamari da kuma fatar nan ba da daɗewa ba za a samo 'yan matan dabci 110 da ragowar 'yan matan sakandaren cibok 112 da har yanzu suke hannun ƙungiyar boko haram bayan kusan shekaru hudu da sace su yanzu a madadin wakilan haruna dauda biyu da kuma hassan maina kaina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma solomon abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. To madalla ga alherin bata tafi da nisa ba, za ta kuma kawo mana labarai amma wannan kara a takaice. haka yake ministan tsaro na kasar habasha ya sanar da kama madugun zanga-zangar kin jinin gwamnati da ya addabi kasar tare da jaddada cewa jami'an gwamnatin tarayya da ke dauke da makamai suna kokarin shawo kan tashin hankali ne an sanar da mutuwar waɗansu farin kaya kalilan a cikin kwanaki da dama da suka shige saraj fegesa ya faɗa wani taron manema labarai jiya da aka yi a birnin addis ababa cewa idan ba a kama irin waɗannan mutanen ba ka yi tunanin irin ɓannar da za su yi ya bayyana haka ne 'yan sa'o'i kafin isar sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka rex tillerson a babban birnin kasar ƙasa ta farko da ya yada zango a ziyarar mako guda da ya kai ƙasashen afirka da ke yankin hamada babban madugun hamayya na ƙasar saliyo ya yi kira jiya laraba da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu a kan tituna suna fito na fito da 'yan sanda da ya sanadiyar jin a akalla mutum guda bayan an wuni ana gudanar da zaɓe lami lafiya. Julius Mada Biyu ya shaida wa manema labarai a shalkutar jam'iyyarsa cewa ya kamata a tasanta. To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatarwa. Sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan Jim Cook ni na dan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin.